Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Asirin 'yan Tijjaniya ya toni yanzu yanzu, Sheikh Malam Murtala ya bayyana wasu bidiyoyi da za mu samu ku a yanzu na yadda suke saban da kunnuwa ba su taɓa jin irinsa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. ka ji wani ɗan adam wai in an gan shi kamar an ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙarya da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma gingime man sabo na halaka da suka yi wa Allah subhanahu ta'ala. da fari bari mu sa muku duka abubuwan da malam murtala ya zayyano na irin kalaman da suke bidiyo ne za ku gani da ku. sannan kuma daga ƙarshe za mu samu ku karatun da malam murtala a sada na sokoto a kan irin wannan abin da suke babu shakka magana ɗaya ce gaskiya sunanta gaskiya idan za ka kalli wannan bidiyon ka tsaya ka kalle shi da zuciyar gaskiya ba ka kalle shi da zuciyar aƙida ba ka aje aƙida ka saurara abin da yake na hankali ya bambanta da wanda yake da na hauka ga bidiyon ka saurara shehu ibrahim nuna motarsa ya taba buga yaro ya mutu flat aka kama shehu ibrahim lokacin ma'aikin annan muhammad yana sauraransa shehu zai ba da sallar juma'a shehu ya fito maulanmu yana cewa shehu yana tilawa alkur'ani ya fito menene ka ce ai motar ka ya buga yaro yaro ya mutu bai tashiwa saboda shi ya kamata a kai mu wurin hukuma da sauransu shehu ibrahim ya ce kamar mun fi karfin hukuma da shehu ibrahim ya sauko cikin mota shi ya ce ma yaro yaro ka tashi da izini na ni shehu ibrahim ne ce yana da waliyai wa husul ardi idan ganin manzo Allah ya tsere muna ba mu hada ramani ba to duk wanda ya ga malam ya ga manzo Allah don ka kira sunan malam mai karo kawai ma in kana da laifi kira sunan shi kawai shi kan kare ma zunubin ka wannan annabi ya faɗi shi yasa kai da ke da laifi ka kira malam mai kano malam mai kano malam mai kano ana kan kare ma laifi ko guda annabi ya sanya abubuwa ko da annabi muhammad ne dai ba mu kai shi da malam mai kira mu ba mu son shi billahi allazi la ilaha illa huwa ko da annabi ne dai ba mu ganka da amma idan baka sallama da malam mai kira ba billahi allazi la ilaha illa huwa ko da babanka ne annabi shi mucin wanka ko ta akai annabi ya hana mawulji wallahi sai mun saboda alhurmatu aula ila ta'a ka ce wani ya ce in annabi ya hana abu zai yi wallahi sai na yi. To kamar yadda kuka saurara masu saurare mun san yanzu ko a wanne ɗariƙa kake ko a me kake wannan in dai da zuciyar imani ka saurara ko ƙur'ani da hadisi su ne a gabanka a yanzu wannan makalamai nasu kun san inda kuka sa su yanzu kuma bari mu sa muku karatun malam murtala asada da ya akan wannan gaba ta wannan irin tafka sabo da suke yi sannan daga bisani za mu kama ku ra'ayoyin mutane akan wannan magana da aka yi wato na wannan sabo da waɗannan mutane suka yi wanda babu shakka jama'a da dama sun yi magana cewa ba su taɓa jin irin wannan sabo ba ashe haka wasu daga cikin 'yan tijjaniya suke gashi dai ku saurari abin da malam murtala ya ce abin da zan ɗora a nan 'yan ɗarikan najeriya kun ji sun cika ƙasa da guggunniya ba irin ɗumumuwan da ba su yi ba a zagi malam musa lokuwa a zagi ɗalibai ne ai musa lokuwa ba shi ya kashe zoben bara ta an ka shi. abubuwan da ya faɗa suna cikin littafai ko ba su ciki sunnar manzo Allah ahli sunna wal jama'a wallahi ko ina baya jin kunya baya jin nauyi ne karantar da sunnar manzo Allah abin da ya taddama yan dariƙa hankali maganar roshi hubbari da mun kai cewa ginonin hubbari shehu Usmanu ya ce a roshi shehu abdullahi ya ce a roshi mun nuna cikin littafin shehu hankalinsu ya tashi mun yi magana akan akan bau da nuka bau da rijalul ghaibi da abdalu mun ka ce babu wani abu in ba kafirci ba na ce muku duk inda kun ga dan dariƙa ku ce shi muku ta'arifi su wane ne aka damu sun yi muku duk dan dariƙar da akwai Najeriya bai yadda ya yi ta'arifin su don ya san da ya yi ta'arifi shi ya zama arni kuna da? to amma ni ya kamata tun da sun ki tarifi in yi tarifin su in wada muku su wane ne al'aqabu in mu haka raba gaba in wada muku su wane ne abdalu in wada muku su wane ne ba su wane ne ba don ku san ran Allah na wallahi da ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa ɗan jummana da ɗan jummai ba su da bambanci in ka je wani na shahe shahe wani ranke ranke ahlu sunna yana cewa to ai su bi adda masu yan shi'a sun ci mutuncin matan manzon Allah sun ci mutuncin sahabban manzon Allah yan dariƙa sun ci mutuncin Allah sun ɗauki siffar Allah sun ba shehunan su me bambanci bari mu ɗauko gungumin ɗariƙa shehu tujjani shehu tujjani ina nufin shehunsu shehu Tijjani ya yi ta'arifi na kuɗubi me ake nufi da kuɗubi ku bari mu tambayi shehu Tijjani. ku ɗauku jawahirul ma'ani ina magana da ku yan ɗariƙun najeriya masu gugguniya allah ya gama tona asirin shehu tujjani cikin ta'addancin da yawa addinin da Allah ya aiko manzon Allah yace i'lam anna haqiqatal qudbaniyya hiya khilafatul uzma anil haqqi mudlaqan fi jami'il wujudi jumlatan wa tafsilan hina ma kana rabbu ilahan huwa kana khalifatan wato shehu tujjani yawa Allah ta'addanci yawa Allah ta'addanci yace i'lam ka sani kaiwa kai dan dariƙar tujjaniya don mu wallahi babu ruwanmu da tujjani balle tujjaniya anna haqiqatal qudubaniya haqiqanin kuɗubanci da kaji ana hudan akwai a kadabu haqiqanin qudubaniya hiya khilafatul uzma anil kan. mutlaqan shine khalifanci babba da wurin Allah khalifancin alal ila. babu kaidi Allah ya riga ya sa qudubi shi khalifa fi jami'il wujudi ga dukkanin samanni jama'a mutane na cikin samanni ko babu aljannu na ciki ko babu mala'iku na ciki ko babu fi jami'il wujudi ga dukkanin samanni jumlatan wa tafsilan jumlaci da rarrabe to yi muna bayanin mu jiya shehu tujani yace hina ma kana rabbu ilahan yayin da Allah ya kasance shine abin bauta huwa kana khalifatan, wato shi kudubi shine halifar Allah wurin mi wurin mi yake halifan Allah shehu tujani sai ce fi tanfizil hukumi wurin zartar da hukunci wa tasarifihi da jujjuyar da hukunci fi kulli man alaihi uluhiyatullahi ta'ala wannan magana ta kai ta'addanci ko ta kai ba ya ce shi kudubi shi ne halifar Allah wurin jujjuyar da hukunci an kaddaro kaza ya faru amma yanzu Allah ya shahi ana so hukunci kai ya faru to kudubi kai wannan aiki ga duk wanda uluhiyar Allah dan tabbata gare shi har yanzu shehu tujjani yake cewa wala yasiru ila alhalqi shay'un ka'inan ma kana min alhaqqi illa bi hukmi alqudubi yana nan cikin jawahirul ma'ani yan dariƙa su zo su karyata wannan magana wala yasiru ila alhalqi shay'un ka'inan ma kana ba wani abu wanda ke saduwa zuwa ga talakai duk wanda ya kasance ka'inan ma kana bi ma'ana mahama kana komi karamci ne komi yawa ne ba abin da ka saduwa zuwa ga halittu illa bi hukumil kutubi sai da hukuncin kutubi jama'a wannan aqida kafirci ta ko ba kafirci ba in akwai dan tarikan da ka iya kwata shehu tujjani ya zo ya kwace shi mu yanzu ba wai abin shi ba musulunci ne muka sun ku tabbatar muna har yanzu cikin ƙarya yakin da shehu tujjani ka yi yace wa laysa li ahadin min ar-rijali an yudkhila kafata ashabihi al-janna bighairi hisabin wala iqabin walau amilu min adh-dhunubi ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu illa ana wahdi wanga ya kai shi ɗani ko bai kai ba wai wa laysa li ahadin min ar-rijali ba wani mutum guda duk cikin mazaje an yi da khila kafata ashabihi janna da yake da iko ya sanya dukkanin mutane ne aljanna an yi da kai kafata sahabihin janna wato ya sanya su wai yanzu yan tujjaniya yana son ya nuna musu ba wani cikin mutane da yake da iko ya ɗauki mutane ne ya sanya su aljanna gaba ɗaya shine an yi da kai kafata hiljanna janna gairi hisabin wala ikabin ba tare da an yi hisabi ba tare da an yi hukuma ba jama'a Allah ya faɗa muna sai an yi hisabi ko bai faɗa muna ba ya faɗa muna sai an auna ko bai faɗa muna ba wato bi gairi hisabin wala ikabin babu hisabi babu ikabi walau amilu min az-zunubi ma amilu ko sun aikata wani abu na zunubi komai sun ka aikata inji shehu tujani, shine ne amilu min az-zunubi ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu suka kai matuƙa na sako ma'ana duk abin da sun ka aikata babu mai ikon shi haka babu hisabi da zuwa ya kace ma Allah waɗanga dunna wana su wuce illa ana wa hadisi ne ni kadai yana nan cikin jawahirul ma'ani don shi jawahirul ma'asi yake ba jawahirul ma'ani ba kai kare da karauta ta'addancin shehu tujjani sai da yawa manzon Allah karya. kun ko san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar manzon Allah yace duk wanda ya min karya da gangan to ya zaki masauki ne a cikin wuta shehu tujjani ya runta idanu ya shiga wa manzon Allah karya. kuna so mu ɓanɓaro muku ƙarya yake shehu tujjani ko ba ku so kuna son ku jiya shehu ahmadu tijjani yace ahbarani sayyidu waladi adam sallallahu alaihi sallam ya kazatan lama naman shugaban halittu shugaban ɗiyan adam wane ne shugaban ɗiyan adam annabi sallallahu alaihi sallam wai manzon Allah ya bani labari labarin da manzon Allah ya bani ya kazatan kwalke lama naman ba cikin bacci ba wallahi tallahi ƙarya ta haka tijjani wai manzon Allah ya bashi labari ya kaza talla mana ban walke ba bacci ba manzon Allah yana koma bayyana ya rayu ya taho duniya ya zo wurin wani ya kabarin Aisha bai zo wurin ta ba ya kabarin sayyidina Abubakar As-Siddiq bai zo wuri ne ba yake barin ana rigima tsakanin sahabbai bai zo ya sasanta ba kawai sai wani tukururu na Afirka wai ya talla mana ban sai mu ce su kaka wada ma mu ahli sunna mun dade da wuce wannan layi mi ya baka labari wai sai manzon Allah ya ce mai anta minal aminin kana cikin amintattu me yake son ya nuna musu an yi mai wahayi domin cewa an kawo mai sakon manzon Allah Allah ya ba da tabbacin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha to wai manzon Allah bayan yayi wafati ya faɗa ma Shehu Tujjani an kamin al'aminina inda ma abin ya tsaya nan cewa ciwon sai cewa kullu man ra'aka min al'aminina in mata alal imani duk wanda ya gane ka kai tujjani min al'aminina yana cikin amintattu alkiyama lahiya lau in mata alal imani in ya mutu akan imani to san inda bala'in yake sai kuma wai manzon Allah ya ce mai wa kullu man ahsana ilayka bi khidmatin aw ghayriha kun ji inda ko wannan ya shigo ashe in ya can ya gado ko wannan jabun kudi da in ya suka bugawa ina ya gado wa kullu man ahsana ilayka da duk wanda ya kyautata gare ka kai tujjani da hidimatin da wata hidima au ha ko watanta to me zai faru wa kullu man ada maka da duk wanda ya ciyar da kai kai tujjani me zai faru ya dakhuluna aljannata za su shiga aljanna bila hisabin wala iqabin babu hisabi babu uquba don Allah wanda ya kai ta kacin shi ko bai kai ba saboda haka yan tujjani wallahi bala'i ɗaya na Allah ya zo muku saboda mun fara tona muku asiri kenan abinda muka ce yan kun isa ku zo a yi karatu duk muka wannan zage-zage da suka yi shine magana hubbare don Allah maganar da ne ta hubbare da littafai na kawai hujja ko ba da littafai ba to kamar yadda kuka saurari malam murtala a sada kenan ba da wannan postin da ya a kasan wato bidiyon nan da ya saki na saban da 'yan tijjaniya suka yi sai mutane suka fara comment inda na farko ya ɗallami siniya zariya ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una subhanallah ya Allah ka tsare mana imaninmu sai awwal adam ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan kawai ya ishe mu jarabawar da muka tsinci kanmu da muke ciki an raina Allah an raina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah karka kama mu da laifin da wawayen cikinmu ke aikatawa amin sai kuma sardauna north east ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allah ka shiryar da mu baki daya sai kuma ana salisu jibiya ya ce allah ya kare mu daga shirka sai hassan usaini ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una makiya allah makaryatan banza an damfari imani sai kuma abdulaziz t imam ya ce Allah ya yi muku lugudan masifa, bala'i da tashin hankali a duniya da lahira. Sai Umar ‘yan Umar Faruk ya ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sai Abdullahi Muhammad ya ce, Kai co, Allah ya shiryar da su. Sai kuma Abubakar Sadiq ya ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ka yi mana maganin waɗannan mutane, Allah ka shirye su idan suna da rabon shirya. sai sa'idu muhammad ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allah mun tuba kar ka kama mu da laifin waɗannan bayi naka sai abdulra'ub yusuf salam ya ce id allahu akbar sai kuma jafar kabir ya ce ya allah ka raba mu da kafirci muhammad sani muhammad ya ce kiyama ta matso allah ya sa mu cika da imani sai kuma abdurrahman ismail ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya allah kada ka kama mu da laifin da wawaye daga cikinmu suke aikatawa allah sai kuma ashir muhammad tukur ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi tallahi wannan kafirci ne wannan tsantsar shirka ce ga allah allah ya ganar da mu sai aisha baiwar allah ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya shirye mu baki ɗaya su kuma Allah ya sa su dawo mu hanyar gaskiya sai Bala Bizi ya ce wallahi waɗannan munkirai munkirai ne kalmomi ya yi muni kunnuwa ba ta saba jinsu ba Allah mun tuba lalle akwai wawaye cikin wannan tafiya cikin ɗariƙu wannan babu shakka kafirci ne babu wani tawali'u bid'a mugun ciwo sai kuma Idris Garba Sulami ya ce, To ina yin ɗariƙa, wannan fa ita ce Tijjaniya, shehi ya fi annabi, amma faɗin san annabi a baki su ne kan gaba girma ko mai gidanmu sallallahu alaihi wasallama ake samun mabiya to kuma wallahi shehunnai ne ake wa kamfen. Muhammadu Asahabu Antoro Abdallah ya ce, dama 'yan Tijjaniya ba annabi ne a gabansu ba, su dai in dai ga Inyas ga tijani kuma yanzu an samu na uku mai Kano. To su a ganin sun samu komai mun san tijaniya kishiya ce ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallama. Haka mutane dai suka yi ta yin wannan kwamen a dangane da wannan lamari. Sai dai mu ce Allah Ubangiji ya ganar da mu gaskiya a cikin irin wannan abu. To masu saurare, me za ku ci a dangane da wannan lamari mun gode.